Al'amarin da ya auku ne a wani wurin ginin hanya da ke kan titin garin Fanshekara da ke birnin na Kano inda maharan suka yi wa bajamushen mai suna michael kremza darar mikiya kuma nan take suka hallaka dan sandan da ke tare da shi wasu da abin ya faru a kan idanunsu sun yi mana karin haske dangane da faruwa al'amarin eh, to mu dai mun gane kurin sun zo da mota sun faka sai muka ji bindiga fafo muna cikin ganin bindiga yake nan sai muka ga sun fito sun ɗauki baturen sun sa a gaba muna nan tsaye a kan motocin muka jihar harba muna jihar harba nan muna ɗaga kai sai muka ga wayannan mutane sun wa wannan bature kuri sun zagaye shi suna zagaye shi kawai hanganin da zamu yi dai Allah ya sai naga katsam sai naga wannan dan sanda ya roran waki ya fadi lokacin sun gama harbe shi jami'in hulɗa da jama'a na rindinar yan sandan jihar ta Kano SP magaji Musa Majiya ya tabbatar da faruwar al'amarin inda ya ce tuni suka fara gudanar da bincike domin cafke waɗanda suka aikata laifin tare da kubutar da bajamushan. samun labarin ke da wuya mai girma kwamishinan sanda rabi yusuf ya bada umarnin gaggawa na tare dukkanin wata hanyar da za ta fita daga jihar kano ta wannan bangare da kuma ta dawowa don tabbatar da kan cewar an katange wanda suka yi wanda laifi a wannan sashe domin yunkurin gano su da kama su da kuma ceto rayuwar wannan shi ba mushi shajan namu kuma tuni allah ya karɓi ransa sannan ya yi kira ga al'ummar jihar ta kano da su rika sanya idanu sosai da kai koman jama'a domin kai rahoton duk wani motsi da basu amince da shi ba ga 'yan sanda. a Abakar Abdulkadir ɗan gambo Kano, Arafai Hausa.